أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 walul uqdatan min lisani yabqahu qawli amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa muna jaddada godiyar mu ga ubangiji mu Allah mai girma da daukaka da ya nuna muna wannan marice na asabar a biyar ga wata ramadana hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da da shekara arba'in biyu wanda kuma yayi yi daidai da sha bakwai ga watan Afril miladiya 2021 ga mu a masallacin Riyadu Salihin eh, da ke wannan babban birni na Nibuza a wannan jiha mai albarka jihar Neja domin ci gaba da gudanar da tafsiri mu wanda muke a wata Ramadana a daidai wannan lokaci wato bayan la'asar kenan biyar zuwa shida muna cikin suratu yasin suratu yasin ita ce sura ta shida, kuma jiya mun kai karshe aya ta shida, a aya ta biyar. kenan a yau za mu tashi farkon aya ta ishirin da Ishirin ne ko talatin ne Ishirin haka ne Ishirin da shida. kenan za mu tashi aya ta shida a yau inda Allah ke kewa. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa wa ma anzalna ala qaumihi min badihi min jundin minas sama'i wa makon namun zilin. Ah, Habibu Najjar da shi da wa'annan mutanen guda biyu da aka turo ko mu ce manzannin kawai wanda Qur'ani ya ambace su da manzanni kawai to nan manzannin da su da wannan mutumin rajulun eh, ja'a min akasal madinati mutumin da ya zo daga nesa wanda wasu malamai suka ce shine Habibun Najjar to nan mutanen duka wa ma anzalna ala qaumihi min badihi min jundin ba mu sauko da wata runduna ba eh, bayan shi Habibun Najjar din ko mu ce wannan mutumin bayan sun kashe shi to ba mu sauko da wata runduna ba daga sama wa makon namun zilina abun bai kai ga cewa sai mun saukar ba wai wayannan mutanen da suka halakar da wannan manzannin har suka halakar da wannan bawan Allah da ya zo yana wa'azi cewa kada a kashe wayannan manzannin a zo a bi wayannan manzannin a yi imani da wayannan manzannin to sun zo sun kashe wannan bawan Allah to da suka kashe shin sai Allah ya ce mu halaka su amma halakarwa ba ta kai ga wai mu turo wata runduna daga sama ba domin su ba su kai ga wannan matsayin ba ba su ma isa ba a ce wai sai an turo runduna daga sama a zo a halaka su ba a ba kai ga haka ba wa ma kunna munzilin ba ma sai mun saukar da wayannan manzannin ba ba sai mun saukar da wayannan sojoji ba da runduna daga sama ba a me ke faruwa kawai dai إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون yace in kanat illa sayhatan wahida ba komai ne ba illa kawai wato tsawa guda ce aka yi musu fa idahum khamiduna sai ga su so riga sun fadi sun mutu yance khamada yahmudu khamdan wato mutuwa irin na wuta lokacin da wuta ta taso bab bab bab bab sai aka watsa mata ruwa mi za ta yi sai ta mutu to wannan mutuwa shi a hamadu to ne sai Allah ke ɗauko wannan sai kotomta wato ya siffanta ya kamanta nan mutanen da wannan mutuwar wuta yace sun taso da zafi zafi sun taso wuta wuta suna azabtar da annabawa Allah manzanni Allah har wanda ya zo ya kama manzanni Allah aiki su ma sun kama sun kashe to wannan muku sai muka zo muka yi musu tsawa da muka yi musu tsawa sai gashi sun mutu kamar wadda wuta an watsa mata wuta ta mutu to haka an watsa mata ruwa ta mutu to haka musu ma muka watsa musu suka mutu saboda sun taba annabawan Allah sun taba manzanni Allah sun taba waliyan Allah to Allah kuma dama ya muna alƙawalin cewa zai taimaka ma annabawan Allah zai taimaka ma manzanni Allah zai taimaka ma wa'anda suka yi imani da annabawan Allah da kuma manzanni Allah a gurare daban-daban inna lanansuru rusulana wallazina amanu inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad inna lanansuru rusulana lallini muni zamu taima manzannin mu zamu taima ka musu wallazina amanu da wayanda suka yi imani zamu taima ka musu fil duniya a rayuwar duniya wa yawma yaqumul ashhad haka ranar da ce da nuke tashi gaban Allah a ran tashin kiyama kenan anan ma za mu taimaka musu to kaga yanzu Allah ya guda muna wannan ya taimaka ma wannan mutanen da Allah ya turo zuwa ga wannan alƙarya mutane alƙaryan sun ƙaryata su to kuma gashi Allah ya halaka mutane wannan alƙaryar to yana daga cikin abin da Ibn kasiri ya dogara cewa lalle wannan mutane alƙarya ba an ɗakiya ne ba domin ta andakiya tana cikin manya-manyan biranen da suka yi da annabi isa ba halakar da su ba su ne ma bal cikin birane guda hudu da allah ya aiko annabi isa zuwa gare su suka fara imani da annabi musa a annabi isa alaihi salatu wassalam to sai zama dai kamar magana muke ta jiya cewa mutane wannan alkarya da su da wannan rajulun eh, min ali eh, rajulun min madinati wannan mutumin da ya zo daga nesa nan ya zo yana musu wa'azi suka kiya suka kashe shi duka ba mu da tabbacin cewa menene cikakken sunansa amma magabata da dama sun faɗi sun ambaci sunansa da cewa habibun najjar ne na ya hasratan alal ibad ما يأتيهم من رسول illa كانوا bihi يستهزئون Allah ce ya hasaratan alal ibad ya bakin ciki da damuwa da hasara akan bayi wasu bayi waɗanda ke rayuwa a doron duniya akwai ban tausayi gare su ma ya ati min rasulin babu wani manzo wanda zai zo musu yayi musu wa'azi yayi musu gargadi illa kanu bihi yastahzi'un sai sun kasance suna masa izgili suna karyata shi suna cewa kai ba manzo Allah kake ba suna cewa kai karya na kake yi wani lokaci su ce ya ayyuhal ladhi nuzila alaihi dhikru innaka lamajnunun ya kai wanda kake an sauko ma da alkur'ani kai mahaukaci ne wani lokaci su ce masa lasta mursalan kai ba manzo ne ba wani lokaci dai su je su cutata masa ah, kamar yadda suka wa annabi Musa kamar yadda suka wa annabi Zakariya kamar yadda suka wa annabi Hudu kamar yadda suka wa annabi Ibrahim kamar yadda suka wa annabi Lutu duka sun wa'ina annaba ba annabin Allah da Allah ya turo face mutanensa sun masa izgilanci shine Allah ke gaya muna eh, ma ya atihim min rasulin babu ni manzo wanda zai zo musu illa kanu bihi yastazi'un sai sun zama suna musu izgilanci izgilanci shine ka faɗa mutum magana mara kyau magana wadda take ke nuna cewa kamar kana masa eh, walakanci ne kaskanci ne to wannan shine istihza'i eh mutum ne kaga niwa tana shirin eh, kai shi kasa saka je ka wani kuna bisa kaya kaga izgilanci ne kake masa ka san bai bai da bisa kayan Ah, mutum ne za ka haɗuwa da shi yana cikin matsala ka ce bai da matsala kaga wannan duk izgilanci ne ke masa so hanyoyin izgilanci suna da yawa ba wannan izgilancin da ake wa mutum wanda ba wa annabawan Allah ba amma Allah ya ya yi magani wa'annan da suka yi wannan izgilancin ya taimaka ma su wa'annan annabawan sai Allah yake a gaba ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون Allah ce shi wayannan da ke karyata annabawan Allah amma su hada da yi musu izgili shi su ba su gani ba kam a ahlakna qablahum min alquruni karnunuka nawa muka halakar kamin zuwan su kamin zuwan wayannan mutane na Makka kamin zuwa arna duka wani ba arni da ka sani kamin ya zo ka tsaya ka bincika ka gani kamin ya zo babu su alƙaryoyin da aka halakar ina mutane annabi nuhu ina mutane annabi lutu ina mutane annabi salih ina mutanen asabul aika ina dai manya-manya arna na duniya wanda suka yi hito na fito da Allah fito na fito da annabawan Allah ai mun halaka su to idan kaga an halaka na gaba ya kamata kai kuma karka bi hanyarsa sai ka bi hanyar wanda Allah ya ba tsira kai ma don ka tsira annahu annahum ilaihim la wai na mutanen da muka halakar kamin zuwa arnan yanzu ba sa dawowa duk yadda ka so yanzu fir'auna ya taso bai tasowa duk yadda ka so abu jahal ya taso bai tasowa duk yadda ka so namarudu ya taso ba su tasowa an riga an halaka su da su da mutanensu ba yadda za a yi su taso sai lokacin tashin kiyama da Allah zai tayar da su Eh, ga sunan sun mutu ba ka gani su ba su tasowa an riga an tafi ba batun dawowa kenan na'am wa in kullu lamma jami'un ladaina muhdarun to lokacin da aka ce ma ba sa dawowa to karka dauka kuma shikenan an ta yi kenan ba a dawowa Allah ce a a ba shi muke nuhi ba muna nuhi yanzu in kana son fir'auna ya taso baka isa ka tashe shi ba kana son ka gane shi baka isa ba manya manya nan da Allah halakar baka iya tayar da su amma mu Allah fa wannan kuma aiki mai sauki ne wa in kullu lamma jami'ul ladaina lamuhdaru dukkanin su gaba daya mutanen farko da na karshe arna da wayanda ma ba arna ba kullun dukkanin su lamuhdaru na za a kawo su gaban mu a ran tashin kiyama saboda dukkanin mu za mu tashi gaban Allah da wanda ya zo da aikin kwarai da wanda ya zo da mugun aiki za mu tashi gaban Allah za mu gaya mu Allah ma za a jabtumul mursalin wani amsa kuka ba an wani karbawa kuka wa annabawa duka za mu tsaya gaba Allah domin mu karba wayannan tambayoyin za mu yi facing in question kuma za mu tabbatar da dole sai mun karba wayannan question da ke muna na'am wa ayatul lahumul ardul maitatu ayna akhrajna minha habban faminhu yakulun wa ayatul lahumul ardul maitatu aya ce gare su kasa wadda take matattar kasa ce zaka ga ga kasa ta mutu rani ya kama da wani icin da wani ake tsiro wanda ke kanta ya riga ya mutu ta bushe babu damshin ruwa na sama duka ta riga ta mutu amma ƙarshe a naha sai muka raye wannan kasar wa kharajna minha habban sai muka fitar da habban kwaya minhu yakuluna daga wannan kwayar suke ci wannan ya nuna ma kenan yadda Allah ya raya kasa bayan ta mutu to yakan raya jikuna bayan sun mutu domin duk jikin ɗan adam asalinsa daga wannan kasar ne to ita kasar ta mutu aka raya ta ballinta abin da aka ɗiba a jikinta aka yi yadda jikinka daga kasa yake aka yi ka daga ƙasar kuma kan rayuwa da doron ƙasar kuma ƙarshe ka koma cikin ƙasar kuma to haka kuma za ka taso daga cikin wannan ƙasar yadda kaga ƙasa na mutuwa a zo a yi rani rani ya yi tsawo ganye haƙi ya mutu wane ne duka ya mutu kaga babu ƙasa ta bushe ƙarau ta bushe karau amma ƙarshe kuma da an yi ruwa sai kaga ta rayu to haka ne mu ma bayan mun mutu mun dade a cikin ƙasa mun tarar da wasu ma a cikin wannan ƙasar ƙarshe kuma Allah zai tayar da mu kuma sai mu taso a wannan guri akwai hikima kwarai da gaske in ji malamai lokacin da Allah ce wa yatul lahumul ardul maitatu ahayainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kuluna muka fitar da kwaya faminhu ya'kuluna daga wannan kwayar suke ci kaga sai Allah yake fa akhrajna minhu habban sai muka fitar da kwaya wanda ba kwaya ɗaya ne da adam ke ci ba da adam yana ciye-ciye wanda cikin ababen da kasa ke fitarwa amma sai Allah ya ambaci kwaya kuma wannan kwayar kamin ya ambace ta sai da ya gabatar da jarun wa majarurun wanda kamata ya ce fa min minha suna ci daga wannan kwayar sai aka fara gabatar da jarun wa majarurun lil itimami bihi sai aka ce fa minhu sannan aka ce ya ya'kuluna daga wannan kwayar suke ci do a nuna ma me do a nuna ma wannan kwayar fa da mutane ke ci to ita ce majority abincin mutanen duniya ita ce mu ta abincin mutane duniya kaga gero kwaya ne dawa kwaya ce eh menana alkama kwaya ce shinkafa kwaya ce eh menene kuma alkama mu ce alkama ko ita ma kwaya ce gero kala-kala hadda mai yawa aku ciki dawa kala-kala duka kwayoyi ne amma kuma in ka kula wa'annan ababen su ne abincinmu mafi yawan abun da ake ci kenan ba kowa ne ke cin ayaba ba ba kowa ne ke cin dankali ba ba kowa ne ke cin doya ba amma dan ne jaga yana ce mi a wallahi doya kan kowa na ci in ka je wata jaha gaba ɗaya ba a noman doya babu so yadda ake cin kwaya to sauran kayan abincinmu ba a ci ne haka to shi yasa sai Allah ya ambaci kwayar yake faminhu ya akuluna daga wannan kwayar suke ci sauran kuma wayanda ba ambata ba to ba su da wani muhimmanci da za a ambata domin su tabi'i ne kawai ba sai ambace su ba an dai ambaci babban na'am وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من الأيون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من الأيون ونن قصر هري ينزو waja'alna fiha muka sanya cikin wannan kasar jannatin gonaki da yawa lambu lambu wannan gona gona da ake noma rani ne wannan gona gona ce da ake noman damana ne wannan gona na hakukuwa ne wannan gona na itatuwa ne gonaki dai kala-kala daban-daban daban-daban muka sanya a doron kasar nan min na wata gona za ka gani ta dabinai ne wa nabin wata kuma inabbai ne wanda su ne suka fi yawa a can kasashen larawa a wannan lokacin da qur'ani ke sauka mu kuma yanzu nan ba ma da yawan gonakin dabino a nan kasan nan tamu ko da muka tashi ba mu same ta da yawan gonakin dabino ba haka inabi ba mu same su da su ba amma dai akwai su kuma kasan mu tana yi kasar mu tana yin dabino kasar mu tana yin inabi ina fata an gane wannan dukkan wayannan abubuwa Najeriya tana yi domin Allah ya shirya muna kasar mu Najeriya ya mata arziki ya mata ya tanadan mata hanya arziki ya bata mutane da yawa ya bata kabilu da yawa kala kala kala kala kabilu daban-daban daban-daban Allah yawa Najeriya haka tsirin da ke fitowa cikin Najeriya shi ma daban-daban dukkan wani nau'in kayan noma da ake noma a kasashen waje to idan bai wannan jiha ba yana yi wata jaha idan bai wannan jaha ba yana yi wata jaha musamman jahar Neja jahar Neja da a Najeriya da wahala ka samu jiha irinta wadda ga ta dai da faɗin ƙasa sannan kuma ga ta da kyakkyawar ƙasa duk abin da ka shuka yana yi idan ka shuka dabino yana yi idan ka shuka inabe yana yi idan ka shuka faro kankana dankali rogo wane ne ko ina yana yi ballin ta gida ita uwa uba kenan ballin ta dawa ballin ta masara ballin ta alkama duka wannan duk suna a wannan jihar nan tamu to haka sauran jihohin mu Najeriya zaka ga idan bai wannan jiha ba to zai waccan jiha wannan shi yasa muke godiya ga Allah da irin wannan ni'imar da Allah ya yi muna mutane mu ba su fahimci noman abun gaba ga garan da kadi yanzu su daga cikin shugabannin mu yana da kyau mu ɗauki matake na fadakar da al'ummar mu na noman musamman dabinun nan kun ga dabino kun ga inabi ba ma da su sai an zo da su yanzu dabino idan Allah ya hore ma kana da isasshen wuri kaje ka samu hanyar da zaka dasa ɗan dabino ɗan dabino icce guda goma idan Allah ya taimake ka sun ka kama nan da ƴan shekaru kaɗan to gaskiya kai da talauci sai dai ka gani a makota amma dai ba kai ba gare ka ba kai kan dabino kun ga yadda ake sai da shi da abun nan ko da tsada ko dan dabi dabi iccen dabino ɗaya an ce duk mutumin da bai da family da yawa iccen dabino ɗaya ya ishe shi ƴaƴan iccen dabino in dai ba family aka dai masu yawa ba irin wayan da ka adda kila guda 30 40 suna karkashin sa amma dai yan mata guda guda biyu da yaya guda shida zuwa takwas dan iccen dabino ɗaya ya ishi ka in Allah ya mai albarka to ina ka ka samu gonar da ka sa iccen dabino guda goma suka fito kaga ba batun wai abinci ne ba sai dai kai ci gaba da wani ayyuka na addini cikin dukiyar da Allah yi maka to amma mutane mu ba gane wannan ba gaskiyar magana kusan shekara nawa wannan malam lawal mai doki mutumin mu ne a Sokoto shine shugaban hukumar zakka da wakafi na jihar Sokoto ya je Qatar ya je kasashen Larabawa da ya je wannan gurin sai suka gwada masa hanyoyin da ake noman dabino ya zo ya ta laccoci daban-daban yana kiran mutane da cewa lalle mu mai da hankali a wajen noman dabino nan to amma kuma mutane mu ba sa ji eh, wani daga ci ababen da matsalolinmu wani lokaci zaka ga ko da kana so to baka da karfin yin wannan aikin domin kila baka da isasshen gona wadda zaka je ka dasa kuma ka samu ruwa ka rinka kulawa da wannan abun ko kuma a'a kana da gonar amma ba za ka iya gewaye ta ba in ka dasa dabino tun bai kama ba zabobi za su zo su canyi kaga sun ja ma hasara kin gane wannan to amma da a ce kana da karfin da za zaka gewaye ta ko kuma a shi wannan dabinon da alal kalla wanda ka dasa ko da gudanawa ne ka gewaye su yadda dabbobi ba za su kai gare su ba ka rinka kulawa da shi tsawon wa'annan yan shekarun in ya kama to insha Allah za ka dara da yarda Allah to haka inabi yanzu ka je inabi ka ga yadda ake sai manya manya masu kuɗi muke iya sayan inabi kai talaka baka isa ba wallahi zaka ga na ɗari biyar to baka iya zuwa da shi gida da ka je da shi gida ba mai samu kila ko mata guda a gare ka to ko ka je da shi gida to ba dai don a ce a da ba sai dai an kadan saboda in kana son ka sai mai ka sai wanda zaka je har iyalin ka su samu sai ka sai daga na dubu uku zuwa dubu biyar to ka ba na talaka ne ba kenan to ina bi fa gashi nan kuma kala kala kuma mai zaki mai dadin ci yanzu a ce kana da gona gona na inabi cikin azumin nan ka dubo wanda ake sayarwa dubu biyar sai ka zo ka sai da shi dubu daya sai kaga ka mutane na ta saya sannan kuma kai kuma kana samun alkhairi ina fata an gano tun da ko naka je kai kan noma abunka to amma kuma sai ya zama mutane mu ba ba wannan gaskiyar magana masu kuɗi mu ba sa tallafawa gwamnati kullum faɗi akai za a tallafa manoma za a tallafa amma kullum haka muke ji gafara gasa gafara gasa har yanzu ba mu ga kahon ba wannan matsala ce wallahi noman na yawa talaka wahala wallahi in kana talaka da wahala ka iya noma ga kasar ga komi baka iya noma ba sannan kuma manya-manya waɗanda ke can saman da ƴan siyasan da ke rike da dukiyarmu kullum wai don kawai a faɗi suna yi sai su an ce ai ga kaza kaza nan za a fito a taimaka ma manoma za a fito a taimaka ma makiyaya za a fito a yi kaza a yi kaza duka maganar banza ta faɗi da aka yi don a ɗauka a social media a yayyada a ce ai suna nan suna yi wallahi ba wani abun da ake ga manoma na buƙatar taimako ba sa samu ga wani lokaci sai kaga idan aka fitar da wa'annan kuɗin central bank idan ta fitar da wayannan kudin zaka ga wayanda ke amfana da su mafi yawan su 80% ba wai manoman ne ba wasu ne kawai da suke kyan boko ne kyan da suka iya rubuce rubuce su hada rubutun karya kungiyoyin karya sai su hada sai ka ga mutum guda ya hada kungiya goma kowace kungiya tana da mutum goma goma sai ya gabatar sai a yi mai approval din kuɗi daga nan sai ya dahi wannan babban matsala ce shi ko talaka yana can daji yana ta wahala ga kiyon na son ya wahalce mu yanzu ka dibi fulani mu da ke cikin daji ga su da jarin ga su da kuɗin eh, dabbobin amma kuma an kasa ayi yi musu matsugunnin da za su tsayawa su yi kiyo yadda wa'annan dabbobin za a yi musu kiyo irin na zamani ta hanyar da za su amfana su kansu makiyayen sannan kuma wa'anda suke rayuwa da su sai su amfana sai aka basu cikin daji kawai suna kashewa ana kashewa sai ya zama bala'i kawai abun ya zama mutane fitina ya zama mutane bala'i ma wallahi to duk wannan yana cikin rashin tsari na gwamnati yana cikin rashin tsari na namu amma dai Allah ya tsara mu da kasar mu duk abin da ake bukata tana da in kiyon dabbobi kake akwai abubuwa na kiyon dabbobi idan kuma noma za ka yi akwai shi to amma rashin tsari ya sa kasar gata nan wato kamar kara zubi ne kasashe kanana kanana suna tasowa suna sun su wuce mu yanzu ga Niger nan mun sani da cewa mun fita garbi ba Niger ba ina shaida muku duk wata kasar da ka sani Africa wallahi babu kamar Najeriya duk kasar da afirka duk kawai wato ya kulle kulle ke kawai ake yi in kana shiga kasashe afirka sai ka san babu kamar najeriya to amma yadda kaga babu kamar najeriya da kasa mai arziki haka kuma babu kamar najeriya da barayi babu babu kasar afirka da ke sata iri yadda ake sata a najeriya wannan musiba ce sannan rashin tsari rashin tsari babu kamar najeriya rashin tsari talaka bai biya tsari shugaba bai biya tsari wane ne duk wata dokar da aka kawo mai dokar ke fara taka ta kamin talaka taka shi wanda ya dokar shi zai fara taka ta zaga yi kyan siyasa mu ba ruwansu da biyar doka da su ake hadawa a je waje alkalai a karya doka a je a yi hukuncin da ba shi ne daidai ba idan aka yi hukunci kotu ka yanke hukunci yan siyasa su zo su hana zata da wannan hukuncin duka Allah ka shirya mu wannan matsala ita ce ta sa kaga har yanzu dan Najeriya bai san dadin kasarsa ba bai san daɗin ƙasarsa ba duk yadda Allah ya tsara muna ƙasar ba mu san daɗin ƙasar ba to amma dai Allah ya riga ya muna komai muna roƙo Allah subhanahu wataala shirya muna shugabannin mu muna roƙo Allah subhanahu wataala mu ma kanmu Allah ya shirya mu Allah ke cewa ah, waja'alna fiha jannatin min nakhilin wa anab muka sanya ma gonake muka sanya gonake a wannan kasar kuma gonakin min nakhilin akwai da binai wa nabi akwai inabai wa fajjarna fiha min al-uyun muka bubbugo da koramu a ƙarƙashin wannan gonakin zaka koramu suna gudana zaka ga ruwa suna gudana yanzu nan mu kaga anan kayanji ba sai an gaya muku ba kuna tsakiyar ruwa ruwan nan da kuke gani wallahi arziki ne wallahi arziki ne ba karamin arziki ne ba yanzu da a ce kasashen turawa ne ke da tsari dake biye tsari da dokoki ake da wannan kasar da duk dan nibu zaba da wala ka samu talaka kowa yana da aiki ko kamfuna ɗaya masu zuwa su yi abubuwa nan babu kowa yana da aiki amma yanzu ga kunan cikin ruwa sai dai ku dan je ku dan kamu dan kihi can karshe karshe wani lokaci amma kamun kihi ma yana so ya buwayi sai ga talauci ga arziki sai Najeriya ga talauci ga arziki Allah shirya mu na'am ليأكلوا من wa ma amilatu أيديهم afala يشكرون Allah ce ليأكلوا min samarihi Allah ya yi musu wa'in gonakin ne, liya kulo min samarihi, don su rinka ci daga cikin ƴaƴan itacen wannan gonar mu ɗebo mu ci mu ɗebo faru mu ɗebo kaiwa mu ɗebo mangoro mu ɗebo su apple wani ne ga sunan duka yanzu kun ga apple ɗin da ake kawowa jiya da yake da tsada zaka ga 200 150 300 haka ake sai da kwara guda yanzu idan ka zo a cikin Neja a nan cikin Nebuza in ka je ka samu malaman gona za su gaya ma lalle kasar kasar nan tana tana shuka apple amma kuna shukawa ana shuka shi kamar shi ana saitowa cikin nibuza ana saitowa tsatsada sai ka zo dan kwara guda ka bada 200 ka karba guda har zuwa 300 ka bayar amma kuma da ka je ka shuka shi zai kuma kai noma shi kuma ya fito kuma kai amfana kuma talakawa su amfana kasa ta bunƙasa da arziki amma duba mu wannan duk yana daga cikin abubuwan da ke taimaka mu daga mu ma kanmu kanmu muna kashe kanmu da kanmu ne hmm. Allah ya ce li yakulu min samarihi wa ma amilatu aydihim afala yashkurun ba sa godiya ne daga nima da Allah ya musu ya kamata mu gode ma Allah akan ni'imomin da Allah ya muna ga noma ya hi karhimu ga kiyo ya hi karhimu masu kiyo cikin daji an kwace dabbobin an karkashe su an tarwatsa su manoma a daji in sun je an tarwatsa su an karkashe su yanzu ana son a ce gaba ɗaya da kiyon da noma an kace mu kuma ba abin da muka dogara da shi a duk Najeriya in ba kiyo da noma nan ba shine kai muka dogara da shi ba san wani abin da aka dogara da shi in ba shi ba kiyo da noma nan to shine Allah yana so ya boye mu yanzu kuma ana kallo sannu sannu ana gani abun wasa wasa kamar maholki maholki gashi majigi majigi a yara sai tabbata Allah ka shirya mu Allah ka gyara muna wannan kasar Allah ya ce a gaba سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون سبحان الذي خلق الأزواج كلها تلكي دجر ما دوكك ya tabbatar ma'allan nan da ya halici nau'uka na maza da mata dukkaninsu matun bitul ardu kike abin da ka ke fitarwa su ma namiji da mace ne idan kaga kade akwai namiji akwai mace idan kaga mangoro akwai namiji akwai mace idan kaga faru haka idan kaga inabi haka idan kaga gero haka idan kaga masara haka kai dukka wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn ithnayn wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun komai muhalici zawjaini nau'i biyu ne akwai akwai namiji akwai mace ko ne nau'i sannan akwai eh, irin kaza mai kyau akwai iri kaza mara kyau akwai dare akwai yini akwai haske akwai duhu akwai rani akwai damana akwai sanyi akwai zafi akwai zahi akwai zaɗi akwai ɗaci, akwai zaƙi akwai wahala akwai daɗi akwai ƙiba akwai rama akwai <laughs> ne zaka ga biyu biyu ne ya Allah ka samu gane subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim har ma kanunku kanku haka nan ne akwai kunnen dama akwai kunne hago akwai idon dama akwai na hago akwai akwai kafa dama <laughs> akwai na hago duka biyu ne amin anfusin wa mimma la ya'lamun har ma abinda baku sani ba haka ne ko wanda ma baku sani ba akwai wanda ku sani wanda kun ga wannan fanka ai baku san namijin ta baku san macin ta ba to ita ma haka da akwai kyan China akwai kyan Japan akwai kyan Najeriya <laughs> akwai kyan Ingila Allah ka samu gadi na'am وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون wa ayatul lahumul layl aya ce gare su dare kun ga dare yazo muna cikin haske sai kawai kaga hasken ya wuce naslaqu minhu an-nahar sai mu sonke ni sai mu shigo da dare fa idza hum muzlimun sai ga su cikin duhu kawai ga mu cikin haske rana zuwa anjima kadan sai kaga duhu kuma yazo rana ta riga ta tafi wannan aya ce wanda ke nuna ma yadda kaga ka zo wucewa za ka yi tunda kaga yini ya wuce kai ma wucewa za ka yi yadda kaga damuna ta wuce kai ma wucewa za ka yi yadda kaga rani ya wuce kai ma wucewa za ka yi yadda kaga kurciya ta wuce to wucewa za ka yi na'am والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والشمس ita ma rana ai aya ce tajri li mustaqarrin laha tana tafiya zuwa ga matabatarta tana tafiya ta faɗo yamma ta fito gabas ta faɗo yamma ta fito har lokacin da za a kai ga kuma za ta fito daga yamma ran tashin kiyama kenan zalika taqdirul azizil alim wannan fa kaddarawa ne na al-azizul alim shi zai kaddara maka yadda dukkan so nan ta ƙara gudu ba ta ƙarawa yadda dukkan so ta rage ba ta iya rage ba wanda Allah ya tsara tafiyar ta ka za ta tafiya saurinta bai karuwa don kana so ya karu yanzu kilan yiwa ta addabi ka ruwa ta addabi ka kaga rana ta ki waduwa sai kace to Allah bari dan ƙara kurkusawa da ta ta wadi sharuwa kana iyawa dole zai ga iyali ta sai lokacin ta yayi dole ba yadda za a yi eh, gurgusar da ita wai don ka sharuwa da wuri-wuri a aligiri zai ce towa baka ci abinci ba ka ce Allah bari dan dakatar da shi ni kawai bari dan tsayar da shi sai na boda sai na sai na sahur sanai kullu ka isa baka isa ba zalika taqdirul azizil alim wannan kaddarawar Allah ne shi zai kaddara lokaci kaza za ta fito lokaci kaza za ta fadi tafiyar ta zai kama lokaci kaza zuwa kaza shikenan wannan tsarin da Allah ne zai tafiya ba irin Najeriya na ba yan riga aka je majalisa aka zauna aka kai majalisar dokoki da waye aka aka yi doka aka kai ma senate aka kare duka duka aka tura aka tura ma abun nan eh, abun ganzartarwa suka je su ma suka zartar a ce to shikenan abun ya zama doka daga yau eh daga yau ya zama doka gobe za a saba mata babu dokar da Najeriya ba ta haka ba kama Allah ya riga ya wannan doka tana takuwa ba ta takuwa don baka zaka tsaye da ranar ba hmm, na'am wal qamara qaddarnahu manazil hatta ada kal al qadim wal qamara qaddarnahu manazil hatta ada kal urjunil qadim ita ma shi ma wata shi ma kansa wata aya ce daga cikin ayoyi Allah da ke tabbatar da cewa Allah shi kadai ne kuma shi kadai yake bautawa gashi nan qaddarnahu manazila shi ma mun sanya masa lokutan sauka lokacinta akwai lokacin da zai fitowa da tun da wuri-wuri wato lokacin da ranar ta fadi sai ku gane shi wani lokaci kuma sai ya zama wato zai dadewa bai faɗi ba wani lokaci bai fitowa sai kusan asuba yake fitowa masaukai ya dai guda goma sha takwas idan zai kwana talatin ba daya ko ashirin da takwas nake so in ce ko kuma ashirin da tara masaukai ne wanda suka masaukayin wata ne kowace rana inda yake fitowa kowace rana yana da bambanci da najiya kowane wata shi masauki daban na rana ne daban na yau daban na gobe daban inda ya fito yau ba na yake fitowa gobe ba inda ya zo yau lokaci kaza gobe ba wannan lokacin zai zo wannan wurin ba to kaga manazila ne yana da masaukayi daban daban daban daban kullun yana kan wa'annan matakan hatta ada kal urjunil qadim zai ci gaba da tafiya haka ya faro yana dan karami sannu sannu sannu sannu har kaga ya sake koma kal urjunil qadim kamar bawu tsohon bawu wanda ya kiri to shine urjun haka zai koma kenan na dadi ya riga ya so kenan ya koma dan karami kenan hmm. لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون التي با يدزعي وتا رانا ينبغي لها بكما تقريتها أن تدرك القمر تتم وتا bai da za a yi rana ta ce yau ta cimma wata ta sauka a masaukin wata wata ya zo shi ko bai samu inda zai sauka ba yana yiwa a ce rana ya mamaye gurin wata yau wata bai samu wuri ba walan lailu sabiqun nahar ba yadda za a yi dare ya riga ni, a ce yau kan ka Allah ya manta bai kawo ni ba sai kawo dare yana yiwa an manta yau ba kawo dare ba ka kawo ni, an manta an yi kuskure maimakon dare ya zo sai rana ya zo yana yiwa bai yiwa ba yadda za a yi kowane yana tafiya akan tsarin sani tsarin kuma wanda ba a saba masa dare na da nashi tsari lokacin da yake zuwa rana tana da nata tsari lokacin da take zuwa yini na da nashi tsari lokacin da yake zuwa dare na da wata na da tsari lokacin da yake zuwa kowa da nashi tsarin da yake zuwa wa kullum fi falakin yasbahun dukkanin su kowane yana da nashi falake inda yake ninkaya a ciki ne na da falakinsa da yake ninkaya yake tafiya a kansa wata na da nashi falaki in an ce falake asalin falake ina mazari na wanda mata ke eh, saka da shi kololon nan wannan kololon shine alfalak asalinsa to sai aka ce ranar ita ma haka take kaga ko da masu kimiyya a haka suka ce duniya take ko kamar kwaina take to wannan shine falak wato masaukai rana tana da nata masauki inda take sauka wata na da nashi masauki inda yake sauka kuma kowane nashi masaukin ciki ne yake sauka wani bai sauka a cikin nauni bayan yadda bahaushe ya tashi yana iska yana faɗi ba da sauran kabilunmu na Najeriya idan aka ga irin uh, rana ta dan wata ya dan samu irin uh, duhun nan ya kama ta wani duhu ya kama wata sai ce to rana ta kama mi uh, rana ta kama wata sai a yi to ana kiɗi da ganguma da kalangu gagagam gagam rana saki bawanki gobe ba ya karawa gaya ma bai karawa wai rana ya saki bawa bawan kuma bai karawa ya saki bawa ne rana ta saki bawanta wai wane ne bawa rana wata da wata da ranan duka bayin Allah ne babu bawa wani cikin wani duka bayin Allah ne wai hadda wata kisa ake kawowa wai hanya wai eh, zuwa aka ya ce to duk mai bukata hanya lahiyayya to ya sai da uwa ta ko uba ne ya saya wanda kuma bai bukata to ya kama hanyar tafiya na cikin uh, ganye da cikin hakukuwa da itatuwa da kayoyi babu hanya sai rana ta ce to ita kan za ta sai suwa sai da babanta ko kuma mamata sai ta sai hanya shi ko wata ake to shi kan bai sai suwa to shi ne tunda bai sai suwa ba yanzu bai da hanya cikin hakukuwa yake tafiya cikin uh, abubuwan kayoyi yake tafiya to can idan ya garara ta faɗi da ya ga rana ta hawa sai dan lallaba sai dan hau hanyar rana wai sai dan tsana tuna shi bai da hanya sai dan hau hanyar rana to in rana ta leko ta hango shi ya hau hanya sai sai maza maza sai rana ta yi maza maza sai ta dawo sai ta kama watan to shi ki da wai an kama ta sai kai ai to rana rana sake ba ki gobe baya kara bai kara mi bai kara hawa hanyar ta wannan duka shirme ne kawai na mutane ba gaskiya ne ba ba shirme kullum fi falakin yasbahun kowa yana nace hanya wannan kama watan da ake cewa ya kama ba shine ba wadi rashin lafiya ne wanda wata ke yi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ambata mana da shi cewa wata aya ce daga cikin ayoyi Allah yake idan kuka ga haka to ku je zuwa sallah ku roki Allah ya kuranye muku wannan abu addu'a kawai za ku yi da salloli Allah ka samu gani na'am وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون Allah ce wannan fa aya ce gare su har yanzu wata aya ta gaba anna hamalna zuriyatahum mu mun dauko zuriyarsu fil fulkil mashhun a jirgin da yake cike muka dauko musu wannan zuriyarsu a wannan guri malamai suka yi sabani wanne ne ake nufi da zuriyatu umanan zuriyar su yayansu wasu malamai suka fassara da haka aya ce ga mutanen makka mun ɗauki zuriyar su fil fulkil mashhud a jirgi wanda yake mai cike da lodi to wanne ne jirgi suka ce jiragen da ake tafiya cikin doron kasa zaka ga jirgi a cikin ruwa sai kaga mutane na shiga to shine Allah ke kema mutanen makka ai aya ce gare ku yanzu gashi Allah ya kawo ku ga ƴaƴanku nan cikin ruwa suna tafiya cikin jirage ai lodi cikin ruwa ku gana yara na tafiya dan karami yaro kaga yana tuka jirgi jirgin da ke dauke da kayayyaki ton ton ton wanda ana iya wata guda ana saukewa yaro guda ya tuko shi cikin jirgi ya kawo ai wannan zuriya ku ne Allah ya ɗaukaka cikin wannan ruwa suna wannan aikin har yanzu ma da zamani ya kawo ana cewa babu wani abun da bature ya yi mai ɗaukar kaya da yawa kamar me kamar jirgin ruwa yanzu ga shi nan wanga wayannan ruwan da ke kusa gare mu wanda ake gani kamar lokali lokali ne lokacin da zan towa shekaran jiya da ban biyo ta wannan hanya ba sai ni biyo ta zamari to da ni zo wannan gurin ina zuwa sai ga jirgin ya riga ya ɗau motoci ya tsallaka wanda ke tsallakawa da motocin muka yi ta zaman jira sai da in ya isa can bai dawo wa sai ya ciko dole sai da ya ciko ya dawo ya dawo nan kuma yanzu bai koma kuma sai ya cika a takaice nan mun kai ni sai karshe muka samu sannan sannan ya cika kenan yanzu kai da ni da lodi na da kyan motar da menene ba mu isa mu mu cika ta ba <laughs> kun gane ko ire-ire mu mutum biyar ba su isa ba mutum shida ba su isa ba mota shida ba su isa ba mota takwas ba su isa ba sai an kai mota goma alal akalli sai ce to ai hakuri ya tafi haka da mota goma to wannan fa karami na kenan karami ne kenan to kaga wannan duka yana nuna ma yana nuna maka wai wato Allah mai girma da daukaka ya dauki zuriyar mu a cikin ruwa wanda duk tijawan da can ba su san da hakan ba ba su san mota ba su san jirgi irin wannan jirgin ba to amma kaga Allah ya ba su wannan yanzu yanzu sun sani to haka Allah ke so ya gaya mutane Makka ga yadda Allah ke ɗaukar zuriyar ku a cikin jirgi kuma al-mashhuri cike da wanda ke cike da lodi wannan shi take fasara ta farko fasara ta biyu malamai suka ce wannan zuriyatuhum yana komawa ga aba wato iyayensu domin azuriya kalima ce wadda malamai ke cewa tana amfani bisa ga ababe guda biyu kishiya da kishiya abdiddaini ne ina fata an gano tana amfani da ana amfani da ita da kishiya wani lokaci a juya kuma ana amfani da azuriya akan kyaya ana amfani da azuriya akan iyayi to sai ya zama kenan wannan fasara ta biyu ana nufin iyayi kenan Allah ya daga iyayensu cikin jirgi wanne ne jirgi sai suka ce jirgi annabi nuhu alaihi salatu wassalam domin duk wanda kaga yana rayuwa a doron duniya yanzu to lalle ne yana daga cikin zuriyar nan da aka dauka cikin jirgi annabi nuhu domin lokacin da Allah ya halakar da mutane a ruwan dufanu duk kowa sai da Allah ya halaka shi sai wayannan da ke cikin wannan jirgin su kadai ne suka tsira saboda wayannan da suka hau wannan jirgin suka tsira su ne iri da ya yi yaɗo ya cika duniyan nan a hali yanzu duk wanda ka gani a duniyan nan to yana ɗaya daga cikin wayannan da Allah ya ɗaga darajar su suka shiga wato cikin wannan jirgin shi yasa babu kabilanci bai da wani amfani kabilanci bai da wani amfani domin duk yadda kake tinkaho cewa kakanka ya fito daga annabi nuhu to kakawan wancan shi ma haka shi ma wancan kabila haka ita ma wancan kabila ka duk kabila da ka gani a Najeriya duk kabila da ka gani a duniya duk kabila da ka gani a ko ina ka gane ta to lalle ne asalinta cikin jirgi annabi nuhu to ma ka ce a cikin jirgi annabi nuhu akwai wa'anda ba su ne ba tunda malamin sun ce akwai wa'anda ba su shigo ba kuma sun tsira to je dauki wannan magana akwai su sun tsiran je to annabi adamu fa ba shine asalin kowa ba akwai wani wanda za a cewa kuma ba jika annabi adam ne ba to dukkaninmu daga jikan wa jika annabi adam muke sai kai kaka zo kana tinkahu a aini ni ni babuze ne to haka yadda kake babuze jika annabi adama haka ba dakare shi ma jika jika annabi adam ne ba kan bare ma jika annabi adam ne ba a kife ma jika annabi adam ne <coughs> Allah ka shirya mu na'am وخلقنا لهم من مثله ما يركبون Allah ce wa khalaqna lakum min mithlihi ma yarkabun sai muka halitta musu irin wannan jirgin ruwan ma yarkabuna wanda suke hawa kuma yadda yanzu suke hawa jirgi cikin ruwa to kuma sai gashi mun zo mu yi musu wani abu shine abun hawa na wanda ba cikin ruwa ba kamar eh, abun nan raƙumi kamar doke kamar jake kaga suna tawa mu kuma yanzu kaga ga motoci anan muna hawa motocin ma kala kala akwai budadda akwai ruhaha akwai ta talaka akwai ta masu kuɗi akwai ta masu mulki duka ga suna anai akwai ta sarakuna duka Allah yake duka mun yi musu wannan mayar kabuna sai Allah yake cewa wa in sha'a nuburikum fala fariha lahum wa lahum yunqadhun Illa rahmatan إلا رحمة منا ومتاعا إلهي وإن نشاء Allah ce idan muka ga dama nugurikohum sai mu notar da su damuna cikin ga suna suna tafiya cikin jirgin nan sai muka tsare jirgin nan bai nocewa kaga jirgi ya dauko lodi mai yawa amma bai nocewa amma za za ka dauki dan dan kaya kadan wa'anda a cikin wannan jirgin sai ka dauka ka aza cikin ruwan sai ka ga sun yi kasa to sai kai mamaki shin wai wayannan kayan sun yi jirgin nan nauyi ne da suka noce shi jirgin bai noce ba tunda dai ruwa su suna neman mai abin da ke da nauyi yayi kasa to yanzu ga su suna cikin jirgin ba su noce ba jirgin bai noce ba amma idan ka dauke su ka kara cikin ruwan su sai su noce to me yasa hakan a Allah ne yake rike da wannan jirgin wa inna sha'anu qurikuhum in muka ga dama sai mu notar da su yanzu ba ga muna rayuwa a cikin doron kasa ba muna tafiya a kasa duk da ka so ka hira sama kamar yadda tsuntsu ke hira baka iyawa ko kana iyawa baka iyawa amma ga tsuntsuwa ka hi shi karhi ka hi shi karhi amma sai ya hira sai dai ka kama kallo na kana buɗe baki baka iyawa duk ka. to haka cikin ruwa ga kaya masu nauyi an sa ba su noce ba ga mara nauyi an sa sun noce wannan duk hikima ce ta Allah wa inna sha in muka ga dama nughriquhum sai mu notar da su aina a cikin wannan ruwan in mun ga dama fala sari khalahu babu wani wanda zai kawo musu dauke walahum yunqazun kuma ba a ba a tsamo su ba mai iya tsamo su in muka dama sai ka noce cikin ruwan nan ba wanda zai tsamo ka kawai shi kenan ka riga ka tafi kenan amma sai Allah ya tsamo ya tsare ka hau ka sauka lahiya lau sai ka hau ka sauka lahiya lau ka je kishan kuma ka kama saba ma Allah kamanta da Allah fita daga cikin wannan ruwan da dama akan samu haka har wani bidiyo da ke ta yaduwa kusan shekara biyar da suka wuce wani yana cewa wai suna tafiya wani wata rana wani malami na tafiya tare da wani malami a cikin ruwa suna cikin tafiya sai babban malamin gana shi dan nasuru sai ke ce masa to idan kaga wani abu kakka kira Allah ka bari ni in kira Allah in kaga muna tazan tazan tazan zamu fadawa cikin ruwan nan kakka kira Allah ka kira shehu yace to sai suka kama hanya cikin ruwa ana tafiya ana tafiya can can can sai ga uh, wani mutum kawai ya zo ya leku ya ce mai amma dai kai duk da ya ga jirgi zai fadawa sai ce shehu sai ka kawai jirgi ya koma normal duk da zai fadawa sai ka shehu sai ka jirgi ya koma normal ana tafiya lahiya lau ba matsala yanzu can sai ga wani mutum ya zo ya leku ya ce mai amma dai kai baka da wayo wallahi shi na zai ce maka kira wani wanda ba a Allah ba kana cikin wannan halin in matsala ta shahe ka wa ka ce ka kira ba Allah ba amma sai ka kira wani wanda ba Allah ba kai mushriki ne baka da imani in ka ga matsala ka kira Allah ka kira shehu yace to kaga fa mutumin ga gaskiya faɗa mini yace to shikenan sai ga sai aka kama tayya shi wancan shehu bai san abin da ka faruwa ba amma shi wanga ya gane shi muridin ga nashi to can sai ga jirgi na tazam tazam sai ce ya Allah ka min dauki sai noce Allah ya kasa ta sai noce cikin ruwa can shehu sai ko da yoyo sai gane shi yana ta shan ruwa yi maza maza sai ya riko shi sai tsauce ke kai hanka yaka ce, wallahi wani mutum na ni gani Ya ce mini wai ka in kira shehu in kira Allah to shi yasa da ni ga halaka sai ni kira Allah <laughs> Allah bai tsamo ni ba Ya ce to kaga matsala ku kenan ai kai baka isa ka kira Allah ba kai baka isa ba saboda ni cewa ni ka kira ni to don mi baka kira ni ba ce to ce wannan da ya ce maka ba ba malami Allah na ba shaydan na shi yake ka kira Allah Wai shaydan ka cewa ka kira Allah wai duk hanya wai hanya ce da ake gudawa mutane wai shehuna sun yi Allah hanya ce da ake so a gwada ma mutane wai shehuna iya tsallakar da kai in zaka shiga cikin hadari amma Allah bai iyawa hanya ce da ake gwada ma in kana kira Allah ko to kana cikin hadari zaka iya nocewa zaka iya shiga cikin matsala in kana kira Allah amma in kana kiran shehu to baka da matsala ya Allah ka shirya mu Allah ka shirya mu Allah ka ba mu tauhidi ba wanda ke tsallakar da kai cikin ruwa in ba Allah ba shehu bai isa ba aljani bai isa ba wani can bai isa ba waye zai tsallakar da mu Allah shi zai tsallakar da mu ya Allah ka tsallakar da mu a dukkan inda muka shiga na'am illa rahmatan minna wa mata'an ilahi ba wani wanda ke tsallakar da koyi da kuka shiga wannan ruwan illa rahmatan minna sai rahama daga wajen mu wa mata'an ilahi da kuma jin daɗi zuwa wani lokacin da Allah ya kaddara sai kun kai wannan lokacin sannan lokaci da da kaga ka shiga ruwa ka yi ta lahiya lau ka shiga jirgi ka yi ta lahiya lau ka yi tafiya ka sauka lafiya lau ka shiga mota ka sauka lafiya jirgin sama ka sauka lafiya karshe al'amari dai zaka mutu mutuwa dai za ilahi ne akwai lokacin da za mutu in kaga ka sauka to lokacin ne bai ba in lokaci yayi kuma shikenan tafiya za yi sawa'un ka hau jirgi ko baka hau jirgi ba sawa'un kana bisa mota ko baka bisa mota in lokaci zaka ta mutuwa ko gaban ko ina kake za ta same ka hmm, sai Allah ya ce وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون الله ce wai idza qila lahum idan kace musu ittaqu ma baina aydikum ku ji tsoron abun da ke gabanku wa ma khalfakum da abun da ke bayanku kenan ku ji tsoron ayyukanku da kuka gabatar wa'inda ba su da ke ku tuba domin ku gyara wa ma khalfakum ayyukanku da ke kuke yi a halin yanzu da wa'inda za ku ji tsoro ku tsaya ku yi aikin kwarai la'allakum turhamuna ko za ku ji samu rahama daga waje ubangijinku kenan haka ake gaya musu in aka gaya musu haka sai ya zama su kenan Allah bai kawo mana amsa nan ba wato idan aka ce musu haka maimakon su gane hakan sai ba su gane ba a ce ka dibi aikin ka da kai can shekarun da suka wuce yanzu ka ka ta sama shekara hamsin ko ka shika ta sama ma shekara sittin ka dibi aikin da ka yi a can baya wani irin aiki ne ka yi cikin aikin da kai kana tsammani aikin zai isa saka aljanna sai ka diba ka dibi wani aiki za ka yi a yanzu aikin yana da kyau ko ba da kyau idan yana da kyau sai ka ci gaba da yi idan ba da kyau sai ka canza ka wani aiki na kwai wancan aikin da ka dibo a can baya in aiki ne na kwai wanda zai kai ka aljanna to ka taro ku Allah Allah ya karba idan ko ka wayoya baya sai ka gano wancan aikin da kai na can baya aiki ne mara kyau to kai maza maza ka tuba to idan ka gaya musu haka maimakon su yi haka din su tuba daga mugun aikin da suka yi a can wanga kuma wanda za su yi yanzu su gyara to sai su ce ba su yi da ba sai suke gyarawa sai Allah ke cewa وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين to maimakon su yadda da wannan shawarar da aka ba su da wannan magana da aka musu Allah ce ba haka suke ba kai ba ma wannan ba wa ma ta'atihim min ayatin min ayati rabbihim ba wata aya da za ta zo musu cikin ayoyin ubangijin su kamar ayoyin da ke bayyana na hissiya kamar ayoyin da ke bayyana na ma'anawiyya illa kanu anha muridin sai sun kasance suna kau da fuska game da wa'annan ayoyin yanzu kun ga matsalolin da muke fuskanta na corona aya ce kun ga matsalolin da muke fuskanta na rashin tsaro aya ne da dama wasu sun fahimci Allah ya jarrabe mu saboda cin amanar da muke a can baya yadda muke ta cin amanar junanmu to wannan cin amanar ne da aka dasa shekara wa shekaru to ita ce shine ya fara bayyana a hali yanzu to kaga sai aka fara gyarawa wasu sun fara gyarawa wani kuma ba su gyara ba ƙara ma zalunci na sun kai to kaga ayoyi ne wasu su gani wasu ba sa ganiwa to ga tunan ba lokacin da aya za ta zo musu illa kanu anha muridin sai sun kasance suna kauda fuska game da wayannan ayoyin gashi ma wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakum Allah qala alladhina kafaru lilladhina amanu anud'imu man law yasha'u Allah at'amahu in antum illa fi dalalin mubin to gashi wa idza qila lahum in aka ce musu mara mimma razaqakumullah aka kira su zuwa ga aiki alkhairi kenan ku ciyar daga cikin abun da Allah mai girma da daukaka ya azurta ku ku ciyar daga wannan arzikin da Allah ya baku Allah ya baka dukiya kai amfani da dukiyar ka ciyar qala alladhina kafaru har na sai ji suna cewa lil na amanu ga masu imani da ke kiransu zuwa ga taimaka ma Allah sai kaji suna ce musu anuti'imu Mallau ya yasha'u Allahu ta'ama yanzu za mu ciyar da wanda shi da kai ne ya gaya mana in Allah ya ga dama zai bashi ba ku kuce kuwa da Allah ba kuwa usazai waliya Allah mabiya Allah mabiyan sunna to Allah ya baku don me za ku ciya mu baku ka je na izgilanci ne ko ba izgilanci ne ba wannan izgilanci ne wato magana gaskiya ce suka faɗa me wace ce magana ta gaskiya Allah shi ke cirowa kuma shine aqida ahli sunna Shi ne aqidan masu yi musu wa'azi sun ce ku taimaka ma addini Allah wannan arzikin da Allah baka da aga hannunka Allah ne ya baka kuma ba wanda zai samu arziki sai wanda Allah ya ba to shikenan wannan ita ce a gaskiya ko to sai suka da su su ko zura cewa ah to tunna inda Allah ga dama zai baka to don me zaka zo ka ce a taimaka ma a baka ai ya kamata Allah ya baka in dai haka na in dai haka da Allah zai bayar to Allah ya baka wannan kuskure ne kure da gaske isgilanci ne rashin yarda da Allah ne shi yasa kullum idan kaga an zo ana cewa ku taimaka ma addinin Allah ka kya to kaji su sun fara eh in gaskiya ne ai sai Allah ya baku mana to wannan alama baka yi da Allah ba wanda yi da Allah bai fadi wannan magana arna ne ke fadi wannan magana wanda yi da Allah ya da cewa arzikin nasa Allah ne ya bashi kuma yake ga yi amfani da shi a wajen wurin kaza kun ga jihadi nan da annabi yayi sallallahu alaihi wa sallama jihadi nan da sabon manzo Allah suka yi suka je aka sara suka sara da Allah ya ga dama da ba su yi wannan ba babu arnin da ya fi karfi Allah ba sai sun je sun ɗauki takobi sun yake su ba Allah na iya yake duk arnin da annaji a duniyar nan amma kuma Allah ce ku je ku yi yaki don ku samu lada to haka dukiyarka da Allah ya baka ko baka bayar da ita ba Allah na iya gina masallaci ya ce ga shi nan ku shi ku yi sallah Allah na iya gina makaranta ce ku zo ku yi karatu Allah na iya ɗaukan nauyin malamai ya tura su a daji su je su yi wa'azi su je su yi da'awa Allah na iya wannan amma yake ku alhazan da Allah ya ba kuɗi ku ɗauko kuɗi ku zo ku gina masallaci ku ɗauko kuɗi ku zo ku gina makaranta ku ɗauko kuɗi ku taimaka ma malamai su je daji su yi da'awa ku sai musu motoci masu shiga ƙauye ku sai musu mashin mashin masu shiga ƙauye su je su yi da'awa ku musu mi su je su she su zo su je su yodawa da dukiyar ka Allah na iya yi amma ce kai kai don mi don ka sai aljanna don shi Allah ba ba ba aljanna zai saya ba kai ake son ka sai aljanna kuma shi ya baka dukiyar saboda ka in kana bukata kaza in ko baka bukata rike dukiyarka ka ga aiki Allah bai tsayawa wannan aikin da aka ce kai kace ba kai Allah ya je to Allah zai yi ya Allah ka taimake mu Allah ka ba mu iko imani a ah, anut'imu man law yasha Allahu at'ama in antum illa fi dalalin mubin ko ba kowa ne ba illa fi dalalin mubin sai cikin bata kuna cikin bata kuma wannan batar bayyanan na bata ce ya Allah ka mu dace anan zamu tsayawa insha Allah matsaloli mu da kuke fuskanta muna roƙo Allah shi muna maganin su Allah shi ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali wasubhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk